Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 24 ga watan Dhulhijja hijra'an sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma goma ga watan 6 2026 a wannan majalisi namu na tarbiyya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma muna karanta littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zama zo mu na ɗari uku insha Allah a cikin littafin haka ne ko? za mu tashi sahabi na ashirin da ɗaya ta giduna abu dujana ta radiyallahu anhu abu dujana alkunyar sakina mali ce sahibu isadatil maut shine wanda ya kasance yake da rawani ko bandejin mutuwa idan ce isada shine abin da ake daurawa ciwo eh isada kenan abin da ake daura ciwo da shi kaga bandeji kenan man huwa waye shi إنه البطل الهمام والأسد الضغام إنه jihar شين والنجارم الهمام wanda ya kasance mara tsoro wal'asadu dirham sannan kuma shine zaki wanda ya kasance mai kayar da waninsa duk da kalma abdigham din ita ma ana nufin zaki da ita eh, kamar yadda shi ke cewa walam aghdin ne a min kuma iraka alkunyar sa abu dujana alkunyar sa abu dujana amma sunansa shine simaku ibn kharasha ibni zaid al-sa'idi wannan ma ya ba mu takaitaccen takaitaccen nasbarsa amma kamar yadda al'imamu zahabi ya ambaci tarjamarsa a cikin siyarwa alamin nubala da kuma tarihul islam to da ya zo faɗin nasabarsa sai ce simaku bin harsha bin lausan ibn abdi ibn zaid said wadda ka yana cin banu sa'ida yana cin banu sa'ida kuma mutumin madina ne sare ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakaninsa da sahabi utbatu bin ghazwan almazini wanda yana cikin waɗanda suka musulunta a farko-farkon musulunci to lokacin da ya hijira zuwa madina ɗan uwansa shine simaku bin harsha wato abu dujana ta ta'i mun san manzo Allah sallama ya yi mu'akhati ya haɗa yan uwantaka tsakanin wancan da wancan sai a ɗau ba muhajiri sai a haɗa shi yan uwantaka da balansa to shi ɗan uwansa shine Utbatu ibn Ghazwan al-Mazi malaki shahida badran wa uhuda sayyiduna abu dujana radiyallahu anhu ya halarci yakin badar sau da kabadari ne yana cikin wa ma adraka anna Allah qad ittala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum to ya halarci yakin badar a shekara ta biyu bayan hijira wa uhuda sannan kuma ya halarci yakin uhud ya halarci yakin uhud وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ yana cikin waɗanda suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud a lokacin da kafarai suka kawo farmaki suka raraki musulmai to an samu waɗanda suka gudu kuma Allah ya ce diya ya fi musu eh innal ladina tawallaw minkum yawma yawmal taqal jam'ani إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه Allah ya fi musu shi sa wani daga cikin sahabbai ce shi ya so yana cikin waɗannan yi Allah ne ta wallau din saboda wannan kalmar da Allah ya ce Allah ya fi musu walaqad afallahu anhu Allah ya yafe musu Allah ya ce ya yafe maka me kake nema dama ba ya ziyar ba kaga shi ne amma har yanzu yin shi'a sai su riƙi wannan ayar rabinta a matsayin suka ga sahabban annabi sallam sai su ɗauke shi abin suka a gaba gaba sai na usman da ce har da shi amma ina wala kad afa man allazi afa anhu to kai ma za ta ɗlubu على على أي شيء تتدندن أليس على عفو الله يافير الله أكيني ما الله كيافي منا صدق وثبت مع رسول الله سمى يومئذ وبايعه على الموت يي ومن زال سمى مبايعة أكم متوى إيه wannan almubayatu ala al-maut sune alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil to su ne waɗannan alladina baya u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin bayan an gama yakin an ce to ga nan kuma sun dawo to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi mubaya'ar sahabbansa akan cewa za su tsaya a gwabza da kafirai gwabzawa ta biyu to kuma ashe labarin ma ba gaskiya bane shi labari ne kawai da aka yada wa kutila yawmal yamamati sannan an kashe shi a yakin yamama yakin da aka kashe sun musailimatul kazzab yakin yakin banu hanifa eh, wanda aka yi a matsayin yakin kitalul muktaddi waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka ce su annabawa ne da waɗanda suka ce su ba za su ba da zakka ba duk shi ne na zamanin na abubakar radiyallahu anhu wa huwa mimman sharaka fi qatl musaylimata al-kazzab yana cikin waɗanda suka yi tarayya a wajen kashe musaylima da shi da wahshi al-wahshi to yana ciki وبطلنا هذا يتميز بطريقة قتالية mutafarrida wa na haza wannan jarumin namu ya tamayyazu ya yi fice ya bambanta bi tariqatin qitaliyatin da wata irin hanya ta musamman ta yaki mutafarridatin wacce take ɗaya ɗaya ce ita ba kasafai ake samun irin ba ya tamayyazu biha an baqiyatil ashabi wannan hanyar tasa da yake bi ta yaki to ya bambanta da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu dujana shi ibn harsha as-sa'idi yana da wani irin tsari da wata hanya da yake bi ta yaƙi da nuna jarumtaka da cin nasara domin ɗaukakar addinin Allah wacce hanyar nan tasa ta bambanta da sauran ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fafi sahatin itali aka ce ya kasance a farfajiyar yaƙi na rahu ƙabi ta jara bi isabatin hamra sai mu gan shi ya ɗaura kansa sai a gan shi gashi nan ya ɗaura kansa bi isabatin hamra da bandeji ja sai a ya ɗaura wa kansa wani irin bandeji ja shaddaha ala ra'asi sai ya ɗaura wannan bandejin ja a kan kansa shi'aran lahu bishija'ati shi'aran lahu bishija'ati alamar jarumtaka ce wannan bandejin da yake ɗaurawa ja a kansa kada fa wasu siyasa a nan yawwa ba irin wannan ba ne ba wani abin da ake shi na wannan zamanin na 'yan duniya da ya kama da na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum zai jawabin siyasa shi can ya je yayi amma sahabban manzo sama ba irin na wannan bane yawwa kada wani ya ji ana bayanin ja to ya komar da mu siyasar Najeriya ba ita bace ko kusa yawwa ya tabakhtaru ya mishiyatihi aka ce yakan zo a ganshi yana takama a tafiyarsa duk da wannan riwayar a manhajin malaman hadisi riwaya ce da ifiya mai littafin mashtahara wa lam yathbut fi sira ma sha'a kai ma sha'a wa lam yathbut fi sira ya ambace ta a cikin ababen da suka shahara ana ba da labarin su a sira amma kuma ba su da inganci amma su ko malaman sira suna da manhajinsu na sassauci a game da karɓar irin waɗannan riwayoyin amma irin wannan riwayar ita tana da haɗari domin za a iya istinbati a cikinta eh, labaran kira da malamai suka ce ana sassauci game da su su ne labaran da ba a gina wani hukunci na shari'a a kansu asali tafiya takama haramun ce to amma wannan riwayar za ta zo ta halasta a wajen yaki to kaga matsalar kenan za a basi. amma da mujarradin sira ce kila zikrul manqaba a faɗi wata darajar wani to kila wannan samu anha akan kau da kai a sassauta a game da irin wannan riwayoyin amma wannan akwai basi a ciki kamar yadda za mu gani to aka ce shi abu dujana radiyallahu anhu a yaƙi in ya zo yakan ɗaura jan tsalle a abin na agoshinsa daga nan kuma ya zo yana tafiya ta takama ka annahu ya tsawo min albatili kai ka ce yana wa ƙarya injili yana nuna ƙarya ba za ta ci nasara ba wa ya tahifu bi ahlihi kuma yana nuna cewa masu ƙarya masu addinin ƙarya ƙasƙantattu ne walakantattu kuma ba su da nasara ba za su ci nasara ba fassarar tafiyar tasa kenan shahiran saifahu kuma yakan zo ya zara takobinsu tsirara ka annahu shu'latun min nar kai ka ce wata yula ce ta wuta yawwa kaman wata yula ce wuli haka yadda kake ganin yula na wucewa ta ta sama wa kullama qaqasa ra'atan mushrikatan duk lokacin da ya guntula wani kai na wani mushriki shi kan nema aka sufanta shi da mushriki ya tamayalu yaminan wa malam, sai a ganshi ya karkata haka nan dama ya karkata nan hagu wa yazra'u kal asali sai a je wani irin kumaji yi wani ruri kal asali kamar zaki yana cewa ana abudu janata ce ni ne abudu jana to shine nan za a kawo ya kulun nabi su salama fi mishiyati abidu janata aka ce manza Allah su sama ya faɗi a game da wannan tafiyar ta takama da abudu janata yake yi a yaƙi inna la mishiyatun yubghiduha Allah wa rasuluhu illa fi mithli hadha al-mawqif to kaji matsala shi irin wannan tafiyar Allah da manzansa suna kinta amma a nan ta halatta a yi ta wannan shine shine shine mushkila riwayar da'if ya ce ittifaqan yawwa ittifaqan riwayar shi da'if ya tana da ilal da yawa ba illa daya ba to kuma na biyu shine akwai bafi a ciki domin gashi akwai halal a ciki akwai halattawa yawwa akwai halattawa gashi riwayar ma ta zo cewa innaha la mishyatun yubghiduha Allah wa rasuluhu kaga an kenan al-aslu kenan الحكم العام لهذه المشية التحريم في وهرم شيء ونن تفير أن أدم يذوين تفير قرآنية ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا حرام ني متين نمجي مسلمي كي يذوين تفير تاكما ana son mutum ya zama mutawazi'i Allah ya yabu masu tafiya ta tawazu wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan hawlan ay bi sakinati wa waqarin wa tawadu'in wa khushu'in in suna tafiya da tawazu suke tafiya ba su takama to da wannan riwayar tana da matsala eh, za ka ga a wa'azi akan kawo ta sosai eh. irin riwayoyin nan ne waɗanda sun shahara a bakunan mutane musamman masu wa'azi kamar riwayar makabarta ce ai taraktu fikum wa'izaini yawwa mutakalliman wa sanitan in ka je makabarta haka za ka ji ai ta kawo ta na ban muku masu wa'azi guda biyu akwai mai magana akwai mai shiru alwa'izul qur'an almutakallimul annasiqu kai taraktu fikum wa'izain nafiqan wa qanitan fannafiqul qur'an wa qanitul maut ko ba ka ake faɗi ba yana ce da la asla la asla hatta al-imam al-iraqi da yazo a cikin takhrijin sa na ihya ulumuddin shiru ma ya me zai ci game da ita amma kaga haka ake faɗi kila da yau an yi wata rasuwa ka je makabarta an ce wani ya wa'azi ko wani mai wa'azi yana wa'azi sai ya ja wannan kuma ya ce annabi ya ce masdarin wannan kaulin shine ihya ulumuddin shi kuma littafin a ihya ulumuddin na Imam al-Ghazali in dai mutum zai dogara da shi baya tantance abubuwa to zai wa Allah ƙarya ma wata ran har aya ƙarya akwai a cikin ihya ulumuddin aya ta ƙarya ala la'natullahi ala al-kadibi aina wannan ayat take a wata sura ala la'natullahi ala al-kadibi kuma sai a ce Allah ramma ya ja kuma ya ja amma a wata sura take amma tana nan rubuce a iya ulumuddin haka aka ce qalan lahu ta'ala sai mun yi a hankali yan uwa abu dujanata yuharibu bi sayfir Rasuli, sallallahu alaihi wasallam ga abu dujana yana yaƙi da takobin annabi sallallahu alaihi wasallam kana saifu abu abi dujana ta ghaira zani takobin abu dujana ba takobi ba ne wanda yake abin zargi wato ba a taɓa aikata wani abu mara kyau da shi ba shine ne ghairu zalim ɗin an anasin an na rasu salama aka da saifan yau ma'uhudin faƙala manzalla sama ya karɓi wani takobi ranar da aka yi yakin uhudu sai ya ce manya a kudu min ni haza wane ne zai karɓi wannan takobin fa yi su aidiyahum sai kowa ya miƙo hannun shi kullu insanin minhum ya kulu ana ana kowa daga cikin sahabbai yana cewa ya ma'aikin Allah aban aban ni ne qala fa man ya'khudhuhu bi haqqihi sai ma'aikin sa sai cewa zai karɓi wannan takobin kuma ya tsara haƙƙinsa fa ahjamal qawm sai kuwa ya ja baya duka aka ja baya saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce akhuduhu bi haqqihi kaga sahabbai suna jin tsoron haƙƙi fa qala sima kubun khamsha abu dujana ana akhuduhu abu dujana radiyallahu anhu yace ya ma'aikin Allah aban ni zarrike shi bi kuma zan tsara haƙƙinsa da gaske zarrike shi ba zan aikata wani abu mummuna da shi ba ƙala fa akhadahu sai ya karɓi wannan takobin fa falaqa bihi hamal mushriki ya tafi ya je ta tara wuyayen kafirai a wannan yaƙi na Uhud hadisi ne wannan tabbatacce al Muslim ya fitar da shi shi yasa al-Imam Muslim yayi babi a cikin kitabu Fadail sahaba sai ka wannan hadisin babu fadaili abidu janata simaki bin kharshata as-sa'idi radiyallahu anhu sai ka wannan hadisin shi kaɗai yawwa kuma wannan hadisin kusan shi ne hadisin da babu wata magana a kansa a game da falalan abu dujana radiyallahu anhu ya karɓi takobi bi haƙƙihi kaga bi haƙƙihin nan abu a ce haƙƙihi a ƙaramin aiki ba ne kaga a shugabanci masu sani ce illa man a bi haƙƙiha wa addallabi kana alayhi shugabanci bala'i ne musiba ne sai wanda ya karɓi shugabancin ya riƙe shi da haƙƙinsa da haƙƙin shugabanci haƙƙin shugabanci abin wasa ne yan uwa Allah shi kyauta shi ne sai cewa ma'ana a hajama ta akhara wa kaffa kalmar a hajama ita ce zid aqdama shi yasa malamin qayyim yake cewa Allah ya sanya ƙarfi guda biyu a tare da ɗan adam akwai kuwatul ikdam akwai kuwatul ihjam yau wakiltahuma nafi'atu kowanne daga cikin waɗannan ƙarfin yana da tasiri yana da amfani a jikin ɗan adam akwai lokacin da ana son kai ikidami ne akwai lokacin da kuma ihjami ake so kai idan ba ka da kuwatul ihjam kullum kuwatul ikidam kake da ita kake da shi to za ka halaka kuma ka halaka amma akwai lokacin da yanzu kaga wannan ai tunda sun san ba za su iya rikewa ba sai mi suka yi mai mu haka ake bukata inda ka san cewa ba za ka iya ba to sai ka ja da baya inda kuma ka san za ka iya to sai ka yi gaba Shi ne. wa kaffa kuma ya kame kowanne nan yana fassara mani da aka ce wa falaka hamal mushriki na ai shakka hukusa ya gugunta lakawunan daga wannan hadisin yana tabbatar da falalar sayyiduna abu dujana ta rabi radiyallahu anhu kuma ba tare da gugudi a riwayar ba riwayar al-imamu muslim ce radiyallahu rahmatullahi alaihi sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in